Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Bismillah ar-Rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Radiyo Hausa VOH karkashin Hausa TV daga nan birnin Tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma Tahir Amina zai kasance tare da ku a wannan zango. ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau wanda kuma abdullahi salisu man katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da domin su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da mu koma noma tare da mustapha adam da kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu katsina ko kun san Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Laraba goma ga watan Maris na shekara ta 2021 da kuma daidai da 26 ga watan Rajab na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan Maris na shekara ta 1876 Graham Bell wani mai kirkire-kirkire ɗan ƙasar Amurka ya kirkiro wayar tarho a karan farko a duniya. Kafin haka dai Graham Bell malamin bebaye ne da kuma kurame da farko da ya kirkiro na'ura mai ajiye sauti sannan ya yi wasu dabaru na karantar da kurame bell ya samar da na'urori guda biyu waɗanda ya sanya musu suna batera sannan kuma ya haɗa ƙarshen kowannensu da waya daga nan kuma ya yi musu wasu ayyuka waɗanda ya sa za a iya jin maganar wani daga nesa wanda yake ɗauke da ɗaya na'urar. masu saurari ko kun san cewa shekaru 1445 da suka gabata a rana irin ta yau shekaru uku kafin hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da Allah yansa tsarkaka daga makka zuwa madina abu talib amin manzon Allah wanda ya kasance yaya shigeki ga abdullah mahaifin manzon Allah kuma mahaifin ali dan abu talib ya rasu abu talib dai shine mutumin da ya raini manzon allah tsira da amince allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarkaka tun yana dan shekaru takwas da haihuwa a lokacin yana maraya abu talib ya ci gaba da rainon manzon allah bayan rasuwar mahaifinsa abdulmutallab wato kakan manzon allah abu talib kuma ya ba manzon allah kariya daga cutarwar ƙurashawa a lokacin da allah ya aiko shi da saƙon manzanci abu talib ya karbi addinin musulunci a hannun manzon allah kuma ya kiraye dukkanin bani hashim da su bayar da kariya ga manzon allah da addinin musulunci a cikin wannan shekara ne kuma matar manzon allah khadijatul kubra amincin allah ya tabbata a gare ta mahaifiyar fatima ta zahra ta rasu wannan shekara ta kasance shekara bakin ciki ga manzon allah da musulmi baki daya akan haka ma ne manzon allah ya rika kiran wannan shekara da shekara bakin ciki saboda a cikin ta ne abu talib da khadija suka rasu waɗanda su ne manyan mataimakansa a lokacin da musulunci yake farkon bayyana da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 123 da suka gabata a rana irin ta yau bisa umarnin sarki abdulhamid na daular usmaniya an kashe said jamaluddin asad abadi babban malamin addini kuma wanda yake tsananin fada da turawa 'yan mulkin mallaka a kasashen musulmi an haifi jamaluddin a garin asad abad na lardin hamidan na ƙasar iran ya fara karatu a gida sannan kuma yana dan shekara goma sha takwas a duniya ya fara tafiye-tafiye na neman ilimi a kasashen musulmi da dama ya taba zama shugaban jami'ar azhar ta ƙasar masar amma daga baya turawan ingila suka kore shi daga ƙasar ta masar ya kuma zauna birnin paris da birnin london inda ya kafa wata cibiya ta wayar da kan musulmi kan yadda za su fuskanci makircin 'yan mulkin mallaka ya yi shahada a rana irin ta a ƙasar turkiya bayan da aka sanya masa guba a cikin abincinsa a lokacin da sarki abdulhamid na dolar usmaniya na lokacin ya gayyace shi domin cin abinci a fadarsa jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniyan da farko ga kanansu. su shugaban kasar iran ya buƙaci amurka ta gaggauta ɗagewa ƙasar ta iran takunkuman tattalin arzikin da ta ɗora mata a najeriya kuma duk tare da alkawalan nnpc layukan sayan man fetur sun sake bullowa a biranen ƙasar makamai masu linzami na ƙasar yemen sun zama barazana babba ga ƙasar saudiya yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran dr hassan rouhani ya yi allah wadai da takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora a ƙasar ya kuma yi kira ga gwamnatin amurka mai ci ta gaggauta dagewa a ƙasar takunkuman tashar talabijin ta first TV a nan Tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a taron majalisar ministocin ƙasar da ya saba gabatarwa a kowace rana irin ta yau. shugaban ya kara da cewa duk duniya ta shaida cewa takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora a ƙasar iran ba su kai ga manufar dora su ba kuma ba za su taba kaiwa ba da ƙarshe dai mutanen ƙasar iran ne tare da nasara da ƙarshe shugaban ya buƙaci gwamnatin amurka mai ci ta dawo daga rakiyar wa'annan takunkuman ta kuma cire su sannan ta dawo cikin yarjejeniyar jcpoa a sannan ne iran za ta dawo kan alƙawulan da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar a makon da ya gabata ne layukan motoci da ababen hawa suka sake bullowa a biranen abuja da kuma lagos na tarayyar najeriya duk tare da cewa kamfanin man fetur na kasar nnpc ya ce babu wani ƙarin da za a yi a farashin man fetur a cikin watannin fabrairu da kuma maris da muke ciki jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa layukan ababen hawa sun sake bullowa a biranen lagos da abuja a ƙarshen makon da ya gabata a abuja dai wasu gidajen man fetur suna sai da lita guda a kan naira 162 a yayin da da dama daga cikinsu a rufe suke har ila yau a birnin lagos kuma daga kudancin kasar layukan motocin da kuma ababen hawa sun bullo a yankunan ikeja da kuma ojodu sannan hatta gidajen man fetur na nnpc a rufe suke shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ali akbar salihi ya bayyana cewa shirin nukiliya ƙasar iran yana tafiya ne bisa fatawar jagoran junju halin musulunci na ƙasar imam ali khamnai tashar talabijin ta press tv nan tehran ta nakalto salihi yana faɗar haka ga tashar rediyo ta pbs ta amurka a jiya talata shugaban hukumar nukiliya ta kasar iran ya kara da cewa akwai bambanci tsakanin makamai masu linzami da kuma makaman nukiliya ya ce makaman nukiliya suna kashe mutane gaba daya a lokaci guda kamar yadda amurka ta yi a biranen hiroshima da kuma nagasaki na kasar japan a shekarar 1945 amma makamai masu linzami za su fada ne a inda ake so su fadi ba tare da sun kashe kowa da kowa ba salihi ya kammala da cewa da wannan dalili ne imam al-khamna'i ya haramta makaman nikiliya ya kuma halatta makamai masu linzami masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin kasar yemen ta bayyana cewa makamai masu linzami wa'anda sojojin kasar da kuma sojoji masu sa kai suke ta cillawa kan kasar saudiya sun firgita shugabannin kasar sun kuma zama barazana a gare su ali alkahum ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar husi wanda suke jagorantar kasar ya bayyana cewa tsarin tsaron kasar ta yemen musamman a bangaren makamai masu linzami suna ƙara bunƙasa alkahum ya bayyana haka ne a hirar da ta hada shi da tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ya kuma kara da cewa sojojin kasar ta yemen tare da goyon bayan sojojin sa kai na kasar sun tabbatar wa duniya cewa suna iya kare kasar su daga duk wani wanda yake son mamayar ta kafin haka dai kasar saudiya ta farwa kasar yemen da yaki ne a cikin watan maris na shekara ta 2015 da nufin dawo da tsohon shugaban kasar abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar a cikin makonni amma a yau an shiga shekara ta bakwai kenan ana fafatawa ba tare da saudiya da kawayenta sun sami nasara ba a fagen wasanni kuma a wasannin italiya serie a na kasar italiya a ranar takwas ga watan maris inter milan ta lallasa atalanta da ci daya tilo da nema a filin wasanni na san siro da ke birnin milan a minti na 52 ne dai wani dan wasan inter milan ya saka kwallo a ragar atalanta wanda kuma ya bata nasara har zuwa ƙarshen wasan ba tare da atalanta ta rama ba har ila wannan shine nasara ta bakwai a jere wanda ƙungiyar kwallon kafa ta ta inter milan take samu a wasanni na italian serie a masu sauraro karshen labaran duniya kenan masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mu koma noma tare da mustapha adam Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau ma kamar yadda aka saba muna ɗauke ne da gajerun labaru masu alaka da wannan fage daga nan Iran da kuma nahiyarmu ta Afirka. Kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. iran tana ci gaba da amfani da na'urori na zamani domin bunƙasa harkar noma mataimakin shugaban ƙasa iran akan kere-kere da fasaha ta zamani surena sattari tare da shugaban kamfanin kere-kere da fasaha ta zamani faribuz najadagar sun rabtaba hannu akan wata yarjejeniya wacce za ta ba da damar bunƙasa ayyukan noma daga cikin na'urar da kamfanin na rake da fasaha ta zamani zai samarwa da bangaren noma da akwai na'urar da za a rika amfani da su wajen rage ɓarnata ruwa da na sarrafa aikin noma rani da bunƙasa yawan amfanin da gonaki za su rika samarwa to wani labar na daban kuma shine cewa ƙasashen iran da ghana sun shiga cikin tattaunawa inda suka ci ba matsaya akan yin aiki tare a tsakaninsu ta fuskoki daban-daban na noma jami'an gwamnatocin kasashen biyu na iran da ghana sun tattauna hanyoyin da za su bunƙasa alaƙa take tsakaninsu ta hanyar aikin gona dama dai tun a cikin watan janairu ne na wannan shekara ke da mataimakin ministan gona na iran shaharo shajari wanda ya ziyarci kasar gara tattauna da jami'an wannan kasa inda suka sha ta hanyoyin aiki tare ta wannan fuska daga cikin waɗanda mataimakin ministan na iran ya gana da su da akwai muhammad habib tijjani wanda shine mai rike da ma'aikatar harkokin waje na rikon kwarya a ƙasar ghana cinikayya da tsakanin ƙasashen biyu ta kai ta dala amurka miliyan 180 a cikin watanni bakwai na shekarar da ta gabata to a can afirka kuwa jami'an gidan gona na ƙasar uganda ne suka sanar da cewa sun fa zage damtse kuma sun shiga hadin kota kwana domin fuskantar farin dango da suka doso kasar ta kenya da makwabtaka da ita babban sakatare a ma'aikatar gona ta kasar uganda fayos wakabi kasajja shine bai da haka yana mai kara da cewa farin sun mamaye kasar kenya wanda wuri ne da suke kara hayyafa don haka suna shirin mamayar kasar uganda kamar yadda wani rahoto na musamman na hukumar abinci ta duniya fawo ya ambata a halin yanzu dai kasar kenya tana cikin kasashe sha biyu da farin dango suka addaba kamar yadda hukumar cin abincin duniya din ta fitar a cikin wani rahotonta. To labarinmu na ƙarshe ne dangane da noman ayaba a nan iran inda aka sanar da cewa ana ci gaba da bunƙasa noman ayaba a nan iran ta fuskoki da dama kuma yankunan da aka fi da noman ayaba a iran su ne yankunan sassan baluchistan hormuzgan sai kuma arewacin kerban sannan kuma fars da bushehir to ma sauraro da haka muka bi shirin shirinmu na wannan lokaci da fara an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkara ban kwana da kuma na gaita ku biya shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marci don Allah ka mu lafiya. Dari dum ya masu sauraron yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wato kide-kiden iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa kide-kiden iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shiri ne wanda a cikin sami kamu kide-kide waƙa daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa bari mu gabatar muku gulam hussein ashrafi a cikin waƙar da ya gabatar mana درد من میدانی یا که آرزوی جانی کبوتر بشتیم سفر مکن ز درد و غصه کشتیم سفر مکن دیگر زبان من مرو به بام کس نشو برای دانی سیدی آرزوی جانی Gulam Musin Ashrafi kenan ya gabatar da waƙar da kuka ji daga bakin mai ita cikin shirin namu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kuma a nan zan zamun shirin gan lokacin da aka ɗiba mana ya kawo jiki ya zama wajibi yin aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauke da wasu ko kuma ɗauke da wani sabon shirin. Amma kafin na amma don waɗanda ku ji su ni da na kasance tare ku a cikin ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. شود masu sauraro tun da muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara shugaban ƙasar iran dr hassan rouhani ya yi allah wadai da takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora a kasar ya kuma yi kira ga gwamnatin amurka mai ci ta gaggauta dagewa a kasar takunkuman tashar talabijin ta firis tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a taron majalisar ministocin ƙasar da ya saba gabatarwa a kowace rana irin ta yau shugaban ya kara da cewa duk duniya ta shaida cewa takunkuman tattalin arzikin da amurka ta dora a ƙasar iran ba su kai ga manufar dora su ba kuma ba za su taɓa kaiwa ba da karshe dai mutanen ƙasar iran ne tare da nasara da ƙarshe shugaban ya buƙaci gwamnatin amurka mai ce ta dawo daga rakiyar wa'annan takunkuman ta kuma cire su sannan ta dawo cikin yarjejeniyar jcpoa a sannan ne iran za ta dawo kan alƙawulan da ta ɗauka a cikin yarjejeniyar a makon da ya gabata ne layukan motoci da ababen hawa suka sake bullowa a biranen abuja da kuma lagos na tarayyar najeriya duk tare da cewa kamfanin man fetur na kasar nnpc ya ce babu wani ƙarin da za a yi a farashin man fetur a cikin watannin fabrairu da kuma maris da muke ciki jaridar premium time ta najeriya ta bayyana cewa layukan ababen hawa sun sake bullowa a biranen lagos da abuja a ƙarshen makon da ya gabata a abuja dai wasu gidajen man fetur suna sai da lita guda a kan naira 162 a yayin da da dama daga cikinsu a rufe suke har ila yau a birnin lagos kuma daga kudancin kasar layukan motocin da kuma ababen hawa sun bullo a yankunan ikeja da kuma ojodu sannan hatta gidajen man fetur na nnpc a rufe suke shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran ali akbar salihi ya bayyana cewa shirin nukiliya ƙasar iran yana tafiya ne bisa fatawar jagoran juyin halin musulunci na ƙasar imam ali khamnai tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto salihi yana faɗar haka ga tashar rediyo ta pbs ta amurka a jiya talata shugaban hukumar nukiliya ta kasar iran ya ƙara da cewa akwai bambanci tsakanin makamai masu linzami da kuma makaman nukiliya masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin wanda kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa wabarakatuh Thank you.